da farko akwai maganar da na ji shi ɗan takara yi na gwamna da cewa ya yi ta jinjina kuma ko yana alhini wajen haƙƙin eh, ma'aikata da 'yan fensho wanda aka ɗibiya cewa yin zo gwamnati a cikin kwana ɗari zai biya to ni ina mamaki gaskiya na ɗaya wannan ɓangaren kenan saboda mutanen da suka in kana faɗa kamar kana cin fuskan jam'iyyar da ke takara ne tun lokacin da aka yi abin ma baka nan baka san me faru ba amma kana cin fuskan jam'iyyar ne duka matsalan pension da garuti a jihar Gombe gaba ɗaya jam'iyyar PDP ne ta samu ma'aikata a cikinta tun daga eh ai zuwan gwamnatin da ta gabata na PDP a jihar Gombe ta samu ba a da matsalan garuti a jihar Gombe duk ma'aikacin da ya gama aiki a rabiyarsa sa ba mai jibin bashin ko naira amma tun da suka zo mulki 2011 2012 kawai suka biya garuti na ma'aikata shekara bakwai suka yi ba sa biyan garbage eh, to misali yanzu ka gyara ina zuwa akwai ai wanda yi misali an yi gwamnan PDP gwamnatin PDP gwamnoni biyu shi sa nace gwamnatin ta gabata abban ban je can baya da aka yi ana biya na ce daga 2012 har su gama ba su sake biyan pension ba a gratuity ba a ma'aikata ba shekara bakwai suka suna ba su biya ba gratuity ba a cikin wani shekara bakwai din akwai 2016 da gwamnatin Buhari ta ba wa jihohi eh, bill out a biya wannan haƙoƙi din aka ba jihar Gombe na 16 biliyan har yau ba wanda isa san inda aka sa kuɗin ba a biya ba ba san da kuɗin suka shiga ba eh, ina zuwa ah, to to ma'aikata ah, to an biya su ah, ba ba zargi bane da an biya za ba ran biya ba eh. gwamnati da irin tsarin ta take ina ga maka purposely abin da ka bada kuɗin domin sa kenan ba a biya ba eh, amma ka zuwa kuma kai ka zo ka zo a gaban wanda aka ba wannan kuɗin domin ma in ba da kuɗin ma bashi an bashi bail out daga federal government ne biya a gaban sa kake nuna cewa an danna haƙƙin su to wa danna haƙƙin nasu magana a gabansa amma duk da haka duk zuwan wani gwamnatin apc a jihar gombe karshen jagorancin mahmudu inuwa ya shekarar 2014 da muka samu 13 muka samu eh, a nan abu ya tsaya aka biya 2014 a cikin wannan gwamnatin namu aka biya 2015 a cikin wannan gwamnatin namu yanzu a disamban nan za a biya 2016 kuma gwamna ya sake alkawarin cewa wata hudun farko na shekarar mai zuwa za a biya 2017 in ka an biya duk shekarar da muka yi Wani biya na wannan shekara biya na shekara wani kuma shine tsarin gwamnati mai tausayi tsarin gwamnati mai son ma'aikata tsarin gwamnati damu da haƙƙin ma'aikata amma a jiyo ka kana magana akan wai haƙƙin ma'aikata ya ce in ya hau zai yi ba kowa da wai da ake nuna cewa wai laifin wani gwamnatin ne cewa an danna haƙƙin ma'aikata wannan wani abu ne wanda ma'aikatan in mai faɗan magana bai san abin da faɗa ba su su san me yake musu ciwo cewa ah. kai to kai ka ji abin da faɗa ne ka ji abin da faɗa ne kai ko ni ne gaya maka na ji nake faɗa maka abin da faɗa wannan layin na yi haske na ƙarin haske kaɗan a kansa abu na gaba shine akwai magana da na ji shi ɗaya daga cikin jagororin jam'iyyar pdp Wannan na yawa maki shi da faɗa wannan magana inda wani ne faɗa barantanka ba amma ba sai na ji jagora kuma ban mutum na ya makin wannan maganar da ya faɗa eh, da farko zan shi buɗe jamilu duk wani shugaba ko ta gwamnati babu gwamnatin da ta sa abin da take yi wanda take so daga mutanen sun shiga cikin tashin hankali ko wani abu na rudani ko abin da zai jawo zubar da jini ko abin da zai jawo wani abu na tashin hankali babu wannan gwamnatin sai dai Allah ne kaddaro sai a ce to Allah ubangiji kiyaye kuma Allah ya kare na gaba kuma ni a tunanina ina ga akwai abubuwan da suka wuce ba daidai bane ma dawo da su domin sake da hankalin jama'a a kansa da sunan siyasa ko da sunan wani cimma burinka misali na jiyo jagoran tafiyar pdp yana magana cewa su ba su siyasa irin na tar fure ba wannan maganan ya kamata duk jihar gombe ya san lokacin da aka yi ta a baya ya san dalilin yin ta ya san sanadin yin ta amma a matsayin dan matashin siyasa ko kuma karamin shekaru zan yi magana kaɗan akan wannan abun kuma ai hakuri ko da an ji magana misali ko ba ta yi daɗi ba ko ta ɗanyi zafi to ba ba lalle ba ne ka je kawai kaji ya faɗi haka eh. kawai sai ka masa wani manufa ba manufa ba ina so an yi magana da kyau kaɗan jamilu ba wani abu zan faɗa da yawa ba ina so al'umma su gane cewa kowane waje yana da irin magana da dace a yi a yi masa domin a samu maslaha a kan lokacin da ake tunanin wanda ya wannan maganan ya yi magana cewa an tartun firin akwai dalilai da ya sa aka wannan magana lokacin da gwamna ya wannan magana a lokacin ne su mutanen billiri da aka wani rikicin suka kashe yan uwanmu da suke eh, yamma tudu ba misali an kashe mutane da yawa a billiri lokacin da aka yi rikicin yan uwanmu ne kuma aka kashe yan deba yan uwanmu ne aka kashe misali duku misali yan uwanmu ne aka kashe mutanen akku yan uwanmu ne aka kashe mutanen kwami misali in gwamna ce idan aka ce su mutanen wancan wajen za su tare inda kuma mutanen ku suke su ɗaukan sa abun zai daɗi wannan menene munin abun ana maka ishara ne don ka gane cewa abun da kai ba daidai bane wanda kashi a can din yan uwan wasu ne a wasu bangarori na jihar da kake zaune wanda kai ma kana da yan ka a wancan jihohin in suka ci su rama kan yan uwanka abin ba zai daɗi ba to dan Allah mene ne laifin wannan magana amma har a ce wani mutum babba wanda ya san mulkin al'umma wanda ya san zaman lafiyar mutane yanzu sake dawo da irin wannan bangaro din wurin sunan siyasa mm. ni ina ganin a janina wannan abubuwa ba daidai bane kai ita maganan shi gwamna wannan fahimtar ba fa yau ne da tun da hakan misali ne samu ba haka ne to al'umma suka fahimta ba waye bai fahimci saka ba ai gwamna ba iya mun zo faɗa akan durat din magana ba ya shi fuda gaban ka fahimta magana ba ka faɗi magana da rake tsaye ba eh amma ko kun wayar da kan mutane ba abin da ban faɗa ba waye bai san waye bai san asalin maganan ba da lokacin da ka yi ta amma saboda siyasa ba abu a dinga juyi abubuwa ana kawo abubuwan tashin hankali da ya wuce ko abu da ya faru a baya ba duk irin wani abubuwa din akwai dalilan yin su kuma yanzu da ga maka din nan kowa shaida ne ya san lokacin da aka wani rikicin an kashe mutane a karbar hukumar billiri wanda sun shafi yankunan mu na sauran yankunan jihar Gombe wanda wasu sun an kashe din wasu yan dukku ne wasu yan kwami ne wasu yan akko ne wasu yan deba ne sun sanar kusa a rikicin din idan gwamna ya ce misali kada ka kai wannan ta'asan in an tare yan uwanka a waje aka tare su daidai ne shine ya zama abun abun campaign in kana wannan magana kana dawo da shi to abu ne kake kawo wanda zaka sake ta da hankalin mutane mutum da ya kai babba a ƙasa ko a jiha ko a wani abu irin wannan maganganu din ba maganganu ne da za su dace da tsari na demokuraɗiyya ba ka gaya wa al'umma me ka musu zaɓe ka ko kuma me ya ƙudurinka me kake yarshi a ƙasa mai kyau wanda zaka musu sun zaɓe ka shi ne abin da ke gaban mutane da haka in bidiyo su rasa abin da su faɗa sun rasa magoya bayan su sun rasa masu masu tallafa musu domin su yakin neman zaɓe ba masu jama'a ba ko a bayan su ba abu da shiga al'umma al'umma ne za ka kawo magana yanzu ka ce ba sun rasa al'umma sun rasa magoya baya duk yadda suke da magoya baya ina magoya suke taron da suke a dukku dan majalisar jihar sai taron taron mutum ne a wajen gaba daya to rashin abun faɗa ba zai sa ka zo ka dinga farfaɗen abun da zai tada hankalin mutane ba wanda bai da wani rana wanda duk wanda zaka faɗa wannan maganar ba abu ne da yake da hujja ko ko kuma wani ground da zama akan a zauna akan sa ba fi sabilillah muke magana Jamilu ba muna faɗin wannan magana saboda ko a ko rashin kunya ko kare gwamnati ba wannan abun da na gaya maka duk dan jihar Gombe wanda ya nazarin abubuwan da suka faru yana da masani akan wannan abun kuma zai baka hujja bisa abin da na faɗa amma akan yene ne za mu saki dawo kan wannan abun kuma to bari in je magana nake faɗa kenan na gaskiya kenan wannan abu da Yusuf Ali Sura ya faɗa na cewa gwamnatin su ta aikatan ƙananan hukumomi da sauransu to kamar yadda na faɗa tun da zu Eh, haƙƙin ma'aikata na ƙananan hukumomi abu ne da ya taru kusan za a ce tun shekaru aru aru wanda yana da cikin manyan matsalolin jihar gombe ko kusan jihohin najeriya ma gaba ɗaya haƙƙin ma'aikata na ƙananan hukumomi ya cinkushe ya taru wanda ba a aiwatar da shi wanda yana daga cikin kuma inda gwamna shi ma ya nuna damuwarsa kuma ko a kwanakin baya ya nuna wannan ya wani ƙarin bayanin kuma ya nuna yadda ya yi sa kwamiti mai ƙarfi domin ganin yadda zai yi ya nemo kuɗi ko a wani hanya ne domin ya stilin wannan duka eh, bashuka na ƙananan ma'aikata muna shi muna su fatan alheri kuma muna tsammanin Allah da gwamna zai maganin wannan abin kamar yadda ya bayyana da kansa hmm. to sai mutanen duku akwai dahiru ko shine magana akan akan akan hanyoyi ne ko me ko ce ba ya ba mun da aka yi ko shi da shine shine tambayan sa to mu ba ai duk abin da muka ce mun yi da ce an yi hanya birjik a duku to dadin abun kai ma ka tambaye shi ba da ansa bai tafi kuma ni na ba da na kalubale na tura challenges idan akwai wata hanya da aka yi a zamanin pdp shekara takwas da ta wuce kilomita biyar aka yi aka gama shi an yi an kammala to ni ba nemi jayayya ba dan pdp ko dan duku shi rediyo ya ce hanyar gari kaza zuwa gari kaza jam'iyyar pdp ne ta yi shi ta kammala kilomita biyar ne ko goma ne ni na ba hanya ɗaya da muka kilomita goma sha shida zaune malala hashidu wannan an yi ta an gama ta kuma mun faɗi magana su al'umman wannan garuwa da muka faɗa wadda ne guda uku a wajen suna bin hanyar yanzu ko ba sa binta an yi ko ba a yi ba sannan a bana nan ma hanyar ta kare irzu sun kare gwamnati sake da kwangilan miliyan kusan saba'in aka je zuwa ka an sake gyara wajen musamman irin wannan ya faru a ah, ina zuwa hanyar wawa ni taba gada gari sun kare shekara wajen shida bakwai an kya gyara zuwa wani gwamnati ta gyara wajen ba mun faɗan abu ko ni ina faɗan misali akan aikin da muka yi ba wai shashi faɗi muke mu ce an ba ba ya ya sai shi ya magana magana ruwa ko mm. to a hakan a yanda ake faɗa a hakan wannan gwamnatin ta yi abubuwa da yawa a hukumar duku domin kawo sauƙi a ruwa duk ɗan ƙarfin hukumar duku wanda zai faɗi gaskiya kuma zai adalci ya san ciyaman da aka saka duku ne yanzu shabewa ya iya ƙoƙari akan maganar ruwa sannan ruwasa ta shiga cikin duku ta yi iya ƙwanta akan maganar ruwa garuwan da da can ba a san ruwa ma an gamsu ruwa a duku wannan karo ba mu ce sun tuna a cikin duku sun fi hamsin a wurare daban-daban daban-daban suna an yi su har har akwai wani gari ka tsira can shi ne kashin duku wanda ba ta samu ruwa ba sai wannan karon an ji an tura bola a garin kuma a cikin wannan shekaran dam dam kusan guda goma aka yashe aka yashe mutan duku a cikin wannan wannan gwamnatin wannan kiro sa waziri north waziri south su bangaren su su su zange su su su su su yankin zaune da zan su duka wannan wajen akwai tafki tafki aka yashe kusan guda goma sha wani abu domin al'ummar eh, duku samu sauki aka magana ruwa sannan tankuna su da aka kawo tun zamanin injima Goje suka lalace zamanin BDP shekara takwas suna aje ba a taba ba sa motsi ko ina yanzu kusan guda goma sannan suna yau an gyara suna yau a cikin duku domin kawo mutanen duku ruwa to ko ba komai wannan gwamnatin ta yi abin da za ta iya yi tunda duk dan jihar Gombe ya san irin matsalar ruwan duku amma dai akwai abubuwa da muka yi bangaren ruwa wanda duk dan jihar dan karamar hukumar duku ya shaida wannan abin da muka yi mm. sai kuma akwai ban san mai gana na ƙarshe dan kwami dai magana duka a daina irin wannan a hada kai a ciyar da to hada kai sai sai muke fada aikin da muka yi yanzu dan kwame zai zai ce ba ran faɗa abin da muka yi ba ayyuka nawa muka yi a kwami. domin domin al'umma kwame akwai yanda an kasa yanzu tun da mun yi su a garin kwami to ana to haɗa kai kamar ya mu bar apc mu koma pdp ne ko dan pdp ya rufe da apc to ai shi sa irin wannan kai in baka abin da ka faɗa a rediyo ba amfani ga duk abin da muka cewa mun yi ba muna faɗa kawai a rediyo ka ce ka babu shi bane yanzu kaje mutumin da yake lagire ko fafa ka masa gwamnati yana musu hanya ce ba ai ba kaje je hanyar ka je nan garko madugu ka mun ci hanya ka ba ai ba mm. ko ka ka hanyar eh, nono da da da baltongo da ba ka mun hanya ka ba ai ba ko ka ka hanyar hanyar eh, tura tura iri ka ba hanya ba lokaci na sakan goma na baka saboda mun cinye lokacin to alhamdulillah ala kulli halin al'umma ku guji 'yan kasuwar bukata wannan gwamnati ta alhaji muhammadu inuwa hiya wakilin ilimin na faɗa dan majin gombe na farko gwamnati ce wacce ta zo domin al'umma kuma take tare da al'umma kuma take kawo ci gaba wa al'umma a wannan shekara uku da muka yi tunda aka kafa gombe state babu gwamnatin da ta taka rawa a shekara uku da ta yi irin wannan gwamnati din muna tarayya da mai girma gwamna ba da komai ba saboda irin kishin gombe da kishin al'umman gombe da kuma abubuwa na alkhairi da ya lungu da sako ya zamto wajibi a gare mu dole mu bashi gudumawa najeriya al'umma babu wanda ya fi cancanta ya fi dacewa in ba bola a ahmad tinubu a matsayin shugaban kasa ba domin mu mori roman demokuraɗiyya don akwai wani saɓanin tunani ko wani hankali da muka yi ko kuma muka faɗa abin da ba daidai ba ne bisa tuntuɓin har ce before mu fara mun nemi dama daga wajen allah Allah Ubangiji ka tsare mana kasar mu ka sa mu fara zaɓe lafiya mu kare lafiya mu yi kaye da ƙaton rinjaye. Eh, Mama Jamil abin da zan rufe da shi shine ina ƙara kira ga umar jihar Gombe duk abin da muke faɗa cewa mun yi don Allah mutum kafin ya tsaya jayi a kansa ya je ya bincika ya je inda muka ce mun yi ya tabbatar cewa an yi ko ba a yi ba jayayya ko kuma kazafi ko kuma kace ƙarya ko kareta ba inda zai kai mu in mun je mun hanya ka je wajen ka duba an yi ko ba a yi ba in mun je mun makaranta ka je garin ka duba mun yi ko ba mu ba in mun je mun gyara asibiti ka je ka duba mun yi ko ba mu ba babu wani abu da zaka faɗa a zamanin yanzu da ake cikin lokacin technology ka ce kai abu baka yi shi ba ko a media sai an kareta ka da haka in mun je mun yi abu a je a duba mun yi ko ba mu ba wannan shi abu ne da shi